yasa su ma zagi Allah da yawa wasu ko suke jafa kafirai suna zagin annabi ba? na gamo gaskiya da za a yi bincike albani Allah ya gafarta mai ya taɓa ba mu labari cewa a tashar motar sokoto ya je tasha zai shiga mota sai ga wata yarinya tana tallan fiye wata ta sa irin t-shirt din nan a jikin t-shirt din an rubuta i love jesus sai wani irin wanda suke zuba mutane a cikin mota mai ake ce masu yan kamushu irin matasan nan marasa kan gado da saiti wai ya yaƙi da jahilci amma sai zo da salo na iskanci sai yana danna mata nonanta haka wai na karanta i love jesus sai ta zage shi kun gano wannan da kyau ku a in har kana son ga karanta i love jesus ko i love you jesus ko ma menene sai ka taba ta ka tsaya daga can ka karanta mana yana zagin tana zagin shi sai sa hannu kai ce la ilaha illallah ta zagi manzan allah idan kai haka na can masu shan koko sun taso masu cin kaza kawai sai za a bige ta ta zagi manzan Allah to tambaya nan waye manzan Allah shi dai malam ya ji wa ta zaga shi kuma waye jawo zagin saddu zari'a na katta zage shi shine kai taɓa ta mun gano wannan da kyau ku sai ta zagai sai ce wai an zagi manzan Allah ai malam kanka ce kobo ya durko daga cikin mota ya sa hannu ya yanke shi da mari ya ce kai ne manzan Allah sai jama sai suka natsu sai ce ga abin da ya yi ga abin da ta faɗa sai koma gefe kuma sai fara gefe fara kanan yanzu dan Allah akan wannan al'amarin sai ya halartar da jinin baiwar Allah da bata ci ba bata sha ba da wasu ma jama'a a bisa ta kashewa ana kona dukiyoyinsu saddu zari'a na wannan abin kai ya faru to wannan ɗanyen aikin kar a yi mun gano wannan da kyau ko amma da yawa fa haka ke yi in ya ne ke bin mutum bashi in murin zai ga wancan ya rike shi gam ya ce ba inda za ka sai kabin kuɗi na kawai sai ce la ilaha illallah allahu akbar ya zagi manzan Allah zai eh, duk in yamar da duka da kuɗin yamar kuma a kashe shi saboda mutane ba sa binciken me ya faru da yana za sai a ce to ku tsaya kai an ce ka zagi manzan Allah to kuma ma sai ce waye manzan Allah shi bai san shi ba sai ce wannan ne manzan Allah ce kuɗi na ya ci kun gano wannan da kyau ko kuɗi na ya ci na ce ya bani ya hana ni na rike shi wasu ce na zage manzo Allah ni ba ma san manzo Allah ba to lokacin da kamata ya sai ku shishi ka mai mari a kai shi gidan yara a shi wata shida sannan a je a sai da kayan shi a biya in ya kuɗin shi yanzu har an kai saboda shigantaka na mutanenmu idan ka je shagon ya za ka sai kaya in za a ansa bashi aka ce insha Allah sai ce ba zai bayar ba amma da bahaushen ya ce in sha Allah sai ya murce ya yadda sau da masu in sha Allahun da na gaskiya in sun faɗa cikawa suke yi amma yanzu mutum yana son ma ya saba alkawari ko ya cuce ka sai ce me kuma ya ce wala Laha urdatan li'ai manikum kar ku sanya Allah ya zama kariya ga rantsuwanku kun san ba za ku yi abu sai ku ce Allah ya shigo ciki ana yin abubuwa iri-iri na ɓanna irin wannan sai dai kawai allah ya kiyaye iri-iri mun fahimci wannan akwai student a polin nan a wata shekara da sai da muka shiga muka fita sannan yarinyar na baka rabu da ita wani yaro ne yake bala'in santa cikin yaran musulmanmu ita kuma a duniya ba wanda ta tsana irin shi kun gano wannan da kyau ko ba mutum ne girki ba ne kafira ce 'yar iska kawai shi kenan sai je sai haɗo abokan shi sai ce ta zagi annabi ita kuma a kano ta girma ta san waye annabi kuma ta san hukuncin <laughs> zagin annabi ta san matsayin annabi a duniyar musulmi ga duk wanda ya zage shi to ana wannan ɗaya daga ciki sai ce a'a kan mu mata wannan sharrin cinda ta zage shi ba to da Allah mu bar maganan nan ya ce ina ai sai mun ci ubanta ta ci ubanta ya eh, shi ke aka yi haka sai suka zo sai suka gaya ma amir na wannan lokacin amir ya miƙe ya jawabi a masallaci ya tsima jama'a kaga in jawo kun fasikun bi na ba'in fata bayyanu an shallake wannan <laughs> wannan ayan ya soke ta a cikin ƙur'anin shi kun gane ina zaune a shago na sai yarinyar ta zo an kawo ta wasu 'yan mata guda biyu ɗaya daga cikin 'yan matan to akwai saurayin da cikin waɗanda suke wancan mitin ɗin kun gano wannan sai ta gaya mata cewa ai ga abin da suka suka shirya za su mun gano wannan to sai take cewa anya kwayi wannan aiki sai ta gaya mata cewa ni kuma amir ɗin ɗalibi na ne so suka same ni sai na aika a kira amir ashe da asuba amir har ya riga ya gama fitar da maganganu tsab ana jiran sai an yi azahar za a kaddamar da jihadin allah <laughs> kai allah ustazai sai dai allah ya gafarta muku na ce kayan bincike ustaz zai ce wallahi ga wanda suka gaya mai na ce su waye aka ji a kira su na ce kunan kun sa annabi eh ainihin na ji ta zage shi sai ɗauko ƙur'ani mai fassara a hausa na malam abubakar gumi irin huƙeƙen nan ya shi duk a lola suka yi lola sai na ba ɗaya daga ciki don an nuna min wanda shi ya ji zagin sauran shaidu ne sai na ba shaida na farko na ce rantse da allah kai kaji ta zagi annabi ya ce ah, ga wanda ya ji ya <laughs> ce ko ba gebe sai na ba da biyu ya ce a ai shi ya rantsi kun gano wannan yariyan tana gidanmu na sa ta fito ita da kawayenta guda biyu na ce kawayen musulmi su je su alula suka yi alula na basu qur'ani ce su rantse karya ne ba zagi annabi ba suka rantse na ce kuma sai ko rantse ne masu na maguza ce don ubanku to shi ne siyon ce cewa malam gaskiya yana son ta ne ba ta son shi kawai kira mu ya ce mu shirya mu ce ta zagi annabi ya ce ta amir gani yanzu waɗannan 'yan iskan na ce kana neman ta auren ta za ka yi a nan ne muka ji magana ta fito shi ba ba ma ya yi a haka don a kashe ta ba ne ya yi ne don a firgita ta in ta tsorata sai ta ba da kanta nan na abu inda da shari'ar musulunci ba abin da zai hana wannan ba a mai hukuncin zagin annaba ba wannan yarinyar sai daga baya nake jin labari ɗaya daga cikin 'ya'yan sarakuna ne masu wuka na ɗaya yake nemanta kuma yanzu haka ya aure ta kuma arniya ce a yin da labari yake zuwa mun amma ban sani ba ko ta musulunta yanzu ya ce in sai kuka kashe ta sai ya ji labari a wancan lokacin da ake mulki irin wancan in aka turo jami'an tsaro kuna tsammana ko wanda zai sha eh da son zuciya sadda zari'a na waɗannan abubuwan dukkan bari su yi su faru yanzu ana cewa yara suna lalacewa wajen talla sadda zari'an kasu lalace kara ɗora musu talla a da talaucin kuma ni ban taba ganin yar talla ta yi kuɗi ba in kuma akwai ga yaman wace ce allah ya tsare mana imaninmu to jama'a ban ma fara bayanin ba za ka zo ka ji mutane na aikata ɓanna an baka daman ka sa ƙarfi ka hana saboda kawai kai mai ƙarfi ne ko kana kishin musulunci sadda zari'a na wasu abubuwa kasa faru to kai wancan akwai inda shari'a ta ce a yi ba wanda aka ba shi daman yi amfani da ƙarfi wai ya hana wani abin da yake faruwa na laifi a musulunci ba wanda aka ba shi to amma jahiltan waɗannan abubuwan ku sun buɗe ƙofofi da yawa na ɓanna suna ta faruwa cikin jama'a kuma waɗanda ke son wai kare addini da kishi suke haifar da wannan abun kuma allah shi taimake mu za mu saurara a nan